الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كل الله ساك داود مو وأن الرانا تشيك بعد كراتمنا لتاف ألفية ابن مالك to kamar kullum yadda muka saba insha Allah zan karanta sai a karanta بعد عسق لو لقى أو شك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا وترميدا عسى أو ارفع مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من والفتح والكسر أجز في السين من نحو عصيت وانتقى الفتح زكن نحو عصيت وانتقى الفتح زكن إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل لإن أن ليس لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل كأن عكس مال كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كأن زيدا عالم بأني كأن زيدا عالم بأني فإن زيدا عالم بأهلي كفء ولكن ابنه ذو دغن كفء ولكن ابنه ذو دغن to har yanzu muna kan karatu karatunmu na af'alul muqaraba muka ce a wannan babi akwai af'alul muqaraba akwai af'alul raja akwai af'alul shuru muka ce da kada da karaba da aushaka waɗannan tufidu taqarrub ko alqurba tana nuni akan kusanci don haka shi sa ake kiran su af'alul muqaraba amma da asa kuka ce da asa da hara da ikhlaulaqa tufidu raja tadun wato tana nuni akan kaunan aukuwan abu amma muka ce da ansha'a yahdu tafiqa da ja'ala waɗannan da aka za suna nuni a kan shuru wato faruwan aiki ko shiga cikin wani yanayi to yau insha Allah kamar yadda muka karanto a cikin kana da khatuha cewa kana ana iya amfani da ita tamma da kuma na kisa, to akwai fi'iloli guda uku suma waɗanda ake iya amfani da su tamma da kuma na kisa. su ne kamar asa da ikhlaulaqa da haushaka ana amfani da su tama da sharaɗin ya zanto kada wani suna ya biyo su misali ka ce asa an ya koma ikhlaulaka an tiya aushaka an yasqota kun ga duka fi'ilolin nan mudari'i da an babu wani suna zahiri da ya biyo su wato ba mu ce asa an ya koma zaidun ba ba mu ce aushaka an ya atiya amru ba ba mu ce aushaka an yasquta abdul karimi ba ba mu faɗi haka ba to idan babu wani suna da ya biyo su ana fahimta to a wannan hali za mu irabin su ne amma misali kan mu ce asa an ya koma za mu ce asa fi'lun madi naqis liraja an ana fahimta mm. eh, حرف نصب ومصدر واستقبال سنمو تي يقوم فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخيه وفاعله ضمير مستتر جوازا يعود على عساه والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تعويل المصدر فاعل شنو فاعل إن أصح نعم asa qiyamuhu ana fahimta yi zai kasance fa'il amma da sharaɗin matuƙar wani suna bai biyo shi ba haka ikhlaulaqa an ya atiya ikhlaulaqa zaka ce fi'lul madi anan sai mu ce da shi tam na farko mun ce asa za mu ce fi'lul madi shi ma mu ce da shi tam ana fahimta za mu ce liraja amma tam don ba za mu ce naqis ba saboda baya neman abin nan suna da kuma khabari don haka sai mu ce asa an ya'tiya ikhlau laqa an yasquta duka waɗanda za mu ce fi'lul madi lirraja ta ana fahimta sai mu zo mu ce waɗannan an ya'tiya masdarul mu'awwal min an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil masdar fa'il li ko ikhlau ko aushaka ko kuma asa muna fahimta shi malam ke cewa ba da asa bayan asa da ikhlaulaka da kuma aushaka filoli guda nawa kenan qadiyari da ghinan bayan fi'ilolin nan guda uku wadatuwa tana iya zuwa bi an yaf'ala bi ma'ana da mudari'i da fi'ili yani da an da kuma mudari'i kamar yadda muka ce asa an ya'tiya kaga an ya'tiya mudari'i ne da an shine ma'anan an yaf'ala wato wadatuwa tana iya zuwa da an da yaf'ala a cikin fi'ilolin nan guda uku an sanin daga barin suna da kuma khabari wato maimakon a nemi suna da khabari sai a wadatu kawai da an yaf'ala misali kamar mu ce asa an ya'tiya kaga an atiya ba shi bane muka wadatu da shi daga suna da kabari to shine ma'anan ghinan bi an yaf'ala wadatuwa takan zo da an da kuma fi'ili mudari muna fahimta an sanin daga barin waɗancan suna da kuma kabari fuqit an an rasa su tamaman a lokacin rashin su sai mu wadatu kawai da an da kuma yaf'ala don haka sai mu irabin shi mazdarul mu'awwal min an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil al masdar fa'il li ko asa ko aushaka ko kuma ikhlaulaka tam muna fahimta malamai tayyib asa ta barranta ko ta keɓanta ko tana killatuwa daga cikin sauran fi'ilolin da wasu kunce-kunce daga ciki shine domiri na iya koma mata a lokacin tamim sannan a lokacin hijaz damiri baya iya koma mata misali kana iya cewa zaidun asa an ya koma zaidun asa an ya koma kaga an ya koma nan akwai domiri ya udu alaman ya udu ala zaid an gane ko kuma a'a mu ce asa an ya koma a cikin ya kuma akwai domis ya udu alaman ala asa domin asa huwa an ya kuma huwa ana fahimta to amma a lokacin hijaz suka ce su asa domiri baya komawa gare ta amma ba za ka iya gane bambancin ba sai a wurin tasniya da kuma jam misali kana iya cewa zaidun asa an ya koma hindun sai mu ce asat an taquma a lokacin tamim kenan azaidani asaya an yaquma kaga damiri na kuma masu azaiduna asau an yaqumu a lokacin tamim amma lokacin hijaz zaka ce zaidun asa an yaquma hindun asa an taquma azaidani asa an yaquma azaiduna asa an komo su babu damiri wanda ke komawa daga cikin asa zuwa ga wancan abu muna fahimta malamai Shi ne malam ke cewa wajen wajarridan asa ka tsaraitar da asa daga domiri. A wirfa mudumaran biha ko kuma kai wa mudumari wato ka mai da domiri ya koma a cikinta ko dai in ka so ka yaki citar daga domiri lokacin hijaz ko ko in ka so a'a ka sanya domiri ya koma zuwa gare ta ita asa amma yaushe idasmun qablaha qad dhukira in wani suna aka ambato shi gabanin asa zaidun asa an yaquma hindun asat an taquma az-zaidani asaya an yaquma azzaiduna asau an komo wannan lokacin tamim kenan amma lokacin hijaz a sun ce domiri daga asa bai fitowa ya koma ma wani sunan da ya tsaya gabaninta don haka sai kame da shi flat rate zaidun asa an ya koma hindun asa an ta koma azzaidani asa an ya koma azzaiduna asa an ya komo kuma da yaransu ne ƙur'ani ya zo asa an ya asa ka rabbuka أنا فهمت عايز لا يسخر قوم من قوم عسى بيتي عسى أن يكونوا بقى أنا فهمت ما لدي تو أتكين إرادي يا زامي إمو كتي زيد عسى أن يقوم ذاك تي زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة عسى إذا كتو كي تناقصة وتنغة تميم كينا ذاك فعل الماضي ناقص واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد منا فهمت طيب زيد عسى أن يقوم أن حرف نصب ومصدر واستقبال يقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو sai ka zo ka ce wal masdarul mu'awwal min an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al masdar ya zamu ce khabaru asa Allah ya fita saboda already mun riga mun samu domirin da ya koma can muna fahimta wannan a lokacin tamim kenan amma a lokacin hijaz zaka ce zaidun mubtada' مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيه asa zaka ce fi'lul madi lirraja tam don ba ta da aiki abinan ba ta da aiki anan cikakka ce sai ka ce an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal yaquma fi'l mudari mansubun bi an wa alamatu nasbihi fatatu zahiratu ala akhirih wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa sai ka zo ka ce wal masdar al muawwal min an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al masdar fa'il asa dan su ba su da wani damirin da zai koma can muna fahimta malamai <laughs> eh a asa qiyamuhu da'iman zaka mai da shi aslul masdar sai ka kaddara shi malamai muna fahimta karatun nan a cikin asa idan ta haɗu da damirul mutakallin ko mukhatab akwai huskoki guda biyu kana ya ce asaitu kana ya asitu bi fathil asin da kuma kasri si asaina an nazurahu kana ya asina an nazurahu don an samu wani daga cikin ƙura yana karanta fa hal asitum in tawallaitu eh muna fahimta wannan ya halatta amma kuma kasantuwan fataha wato fataha ita ta fi shahara kuma ita ce aka fi sani amma an kace asitu an ashraba ya halatta dan yare ne ya halatta a wannan an samu daga cikin laraba suna haka na eh ya sauka da haka shine malam ke cewa wal fatha da fatha wal kasra da kasra ajis ka inganta abubuwan nan guda biyu fi sini a cikin sinun min nahwi asaitu cikin faɗin ka asaitu wato ainihin idan asa ta haɗu da wani domeri na mutakallim ko mukhatab asita asiti asituma asitum asitunna ya halatta kai haka na eh eh ya sauka a hakan da qur'ani ya sauka a akan sab'atu ahruf ahruf innan akwai maganganu sun fi talatin a kasan shi a ah! shi ya sako da shi ai nazala alqur'anu ala sab'ati ahruf nazala tabaraka alladhi nazzala ya saukar da shi saboda mutane sun san wannan yara ka gani ya yi don haka sab'atu ahruf din nan shin ma'anan shi lugha ma'anan shi a lahja ma'anan shi a yani maganganu da dama an ka duba kasa wannan hadisin zaka samu da yawa don haka ya sauka da shi kenan zamu ci <laughs> ba su suka karanta ba Ah, baka ji kisan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da sahabi ba da ya karanta Umar ya kama shi ta ce me ce mu tafi aka tafi wa Annabi sallam da hayya salla saifahu kada yadribuhu yace a karka sare haka haka hakaza kure haka aka karanta da ni eh eh sun sallah na Ah. to abin da ya kawo wannan ka gane akwai saɓani wuraren malamai wasu suna gani a'a annabi alaihi salatu wasalam shi ya karantar da mutane saboda in bai karantar din ba ma kana lahum an yaqra'u ba za su karanta ba ka gane wasu kuma suna gani a'a saboda yaren mutane ne don haka in an gan shi an sansa don haka bari a karanta da shi amma wannan ra'ayi kuma ina tunanin ifi ne saboda aka buɗe majali yawa kowa zai nashi ka gane ai na to shine ma lace wantiqal fathi zokin intiƙa'ul fathi zabuwar fataha zukin shine Shi ne abin da aka sani ma'ana fataha ce aka zaɓa. akan kasra amma in kaji mutum ya ce asina asitu asita asituma wannan yare ya halatta to sai inna da akhawatuha mu aurin mu hurufai ne guda shida amma aurin sibawai guda biyar saboda ya cire anna sannan tana aiki akasin aikin kana ma'ana tana shiga ma mubtada da khabar ta yi wa mubtada suna ta yi wa khabar rufa abinan ta yi wa mubtada nasba ta yi wa ainihin khabar rufa kamar inna zaidan qa'imun ko inna zaidan jalis gam basrawa kenan amma aurin kufawa sun ce khabarin nan yakan zo da don ne don haka a wurinsu waɗannan hurufai ba su da aiki khabar zai zo da damma Muftara kuma sunan shi mubtada khabar khabari don haka dan sun shiga ba su canza wani abu ana fahimta ai to da inna da anna hurufai ne na taukidi wato harfa taukid laita kuma harfu tamanni na neman kwaɗayin abu lakin na istidrak riskan abu ko bugun magana zaka ce wane kaza kaza kaza sai dai wato ka riski magana sannan la'alla ana ce ta ita littaraji ko littawakko ko lil'ishfaq a taraji akwai bambanci tsakanin tamanni da raja a tamanni ya kunu fil mumkin wa fi ghairil mumkin tamanni yana iya kasancewa cikin abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba kamar da umarul qais ke cewa eh? Ala أيها Lailu Tawilu ألنجلي بصبح Wamal الإصباح Bi Amsali. nan yana neman abin da ba shi da ikonsa alalaita shababa ya udu yana neman ranar kwanuka da suka wuce na samarcin sai ya dawo amma kaga ba zai yi ba ba zai yi ba kuma kana yi cewa laita zaidan ya dama dai zaidu ya zo zuwan zaidu wurinka abu ne wanda zai yiwu don haka tamanni yana ya kasancewa cikin abun da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba amma taraji la yakunu illa fi ghairil mumkin bai yiwuwa sai dai abin akan abin da bai yiwuwa sai cikin abin da zai yiwu la yakunu illa fil mumkin amma bai shiga abin da gairil mumkin don baka iya cewa la'alla shababa ya'udu watakila samarci ya dawo a ta'abiri bai ba don haka yana shigan ma kaɗai abin da zai yiwu ne ba wai abin da ba zai yiwu ba ana fahimta sannan Allah kuma har wa yau akan iya kiranta harful ishfaq harful ishfaq yani na tausayi ko kuma na ɗari-ɗari ko na tsoro idan ta shiga wa abin da ba ka so in ta shiga wa abin da ake so za a ce da ita abin nan litaraji kamar la'alla habibi qadimun wanda kake kauna ne za mu ce harfu taraji amma idan ta shiga abin da baka kauna sai mu ce da ta harful ishfaq kamar mu ce la'alla la'aduwa qadimun wataƙila maƙiyi gashi na ba mai son maƙiyi muna fahimta malamai to ka anna kuma tufidu tashbih wato tana nuni ne ko tana amfanar da kamantuwa at-tawaqqu'u wato probability shakku ka gane ai abin da za a kira ta shakku saboda kana tunanin abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba eh la'alla mai yiwuwa ne ba zai yiwu ba at-tawaqqu bil ayn muna fahimta kaman ka ce inna zaidan alimun haƙiƙa zaidu ya sani inni kuf'un lallai ni dinnan kene ne ko na isa in yi inna zaidan kaga inna harfu taukid wa nas zaidan ismu inna mansubun biha kuf'un ko alimun khabaru inna marfu'un biha sannan inni kuf'un haka inna harfu taukidin wa nasu ياء المتكلم ضمير بارز متصل بحرف مبني على السكون في محل نصب بإن كفء خبر إن مرفوع بها أنا فهمت لكن ابنه لكن ابنه ذو دغن لما لكن حرف الاستدراك ونصب ابنه اسم لكن منصوب بها ذو خبر لكن مرفوع بها ana fahimta ai ne malam ke cewa li'inna ga inna wa anna da anna laita da laita lakinna da lakinna la'alla da la'alla ka'anna da kuma ka'anna aksu akwai kishiyar malika na min amal kishiyar kana wurin aiki menene aikin kana ta shiga mubtada da khabar ta yi wa mubtada rufa ta yi wa khabar nasba to kishiyar haka kaman ka ce ka inna zaidan alimun kaman ka ce lallai zaidu ya sani bi anni kuf'un cewa ni na isa kane ne na zan iya walakin nabnahu sai dai ɗansa zodirni ma'abucin hasada ne am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allah jam'u dhik yani hasad ana fahimta yi to ina tunanin a taina ala mun zo karshe sai mu bi da filin tambayoyin insha Allah akwai tambaya abinda ba gane ba sai a yi tambaya alaikum salam eh eh سي متي والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا باين كاغما نوانشا والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا مالا يا غاني نعم عليكم السلام ايه وتبعد عسك لو لقى او شك قد يرد غنا بان يفعل فقد با ايه يا هل انت كتي هكا ايه ما لم يمكن ان نعم نعم sanin shine suna da kabar ɗin a sare yani anis naini E, eh, zai ce an sanin e eh, anis naini yani anil al-mubtada wal khabar ko ko anil al-ism wal khabar e alaikum salam e e asalin ta inna na ne ai akwai na alfa'aliyya fi mahalli nasbin bi inna baka ji ba abin nan eh, can yake cewa baitin can bayan mun yosa yake cewa wa fi tirarin khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa eh, wa fi laduni qalla wa fi a kafin nan sama kaɗan yana cewa wa fi ikhtiyari la yaji'u al-munfasil idza ta'atta an yaji al-muttasil wasil aw ifsil ha asalnihi wa ma ajbahu fi kuntuhu al khulf tama كذاك خلتانيه واختيار اختار واتصال اختار غير اختار الانفصال وقدم الاخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي ها menene ba eh. <laughs> malamai ba a zane eh filbaƙiyar to mahallin dai. inda ke cewa abin nan wa kun mukhayyaran filbaƙiyati ka gane yani cikin inna da anna da kuma lakinna da ka'anna kana iya ce innani inni anni ka gane ai eh walaisi qad nuzim walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la alla akis wa kun mukhayyara fil baqiyati kaji baitin kenan yani da laita da la'alla sunan zaka ce laitani nunun fil aglab yana shiga amma la'alla kuma akasin laita to amma da inna da anna da lakinna da ka anna kana iya sanya nonon kuma kana iya sharewa don haka ko ka ganta ko baka ganta ba za ta kacince suna ne na inna mansubun biha na na eh eh hijazawa da tamimawa idan suna ne ya kasance ya zo eh idan ma ba suna eh to shikenan misali kamar mu ce asa an ya atiya sai mu ce asa fi'lun madi tam liraja an harfu nasb wa mazdar wa istiqbal ya atiya fi'l mudari mansub bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhir wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ka gane wal jumlatu والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل دكان سو إيه فاعل كاغاني إيه فاعل أصح إيه فاعل أصح أما إذا كما كسو كان إيا مير دميري أصح يكسن شيء أبنان سنة دي أصح أن يقوم a san ya kasance akwai damiri a cikinta ka gane ya kuma ya kasance kabar ya eh, amma a sa an ya kuma galibi irabin shi shine kamar yadda muka yi a sa din tamma wannan kuma ya yani eh, fi mahalli raf'in fa'il sa na eto eh, galibi kusan sun kusa su yi ittifaqi a wannan wurin ya koma naqis kenan eh to waɗannan mutanen iraki ne waɗannan kuma kusan mutanen abin da ya shafi jaziratul arabiyya su hijazawa da tamimawa wato abin nan ƙuraishawa ne eh abin nan kuma waɗannan mutanen iraki ne eh to subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك